lawal ahmad wanda aka fi sani da umar hashim kaunta a fim ɗin izzar so cikakken sunansa shine lawal yahya ahmad an haife shi ne a jihar katsina a bakori local government ranar sha uku ga watan maris a shekarar 1983 ya yi primary school a na dabo primary school bakori daga shekara ta 1987 zuwa shekara ta 1993 ya gama jinya secondary school insa a bakori ji government junior secondary school ya kuma gama senior secondary schools ɗinsa a day secondary school senior secondary schools sharada daga shekara 1994 zuwa shekara ta 2000 ya ci gaba da karatu a college of education na kano daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2004 sannan alci yusuf mai ta musulun university kano a daga shekarar 2016 zuwa shekarar 2017 wanda hakan ke nuna ta yayyuwa ya aje karatun ya fice daga cikin da sannan ya shiga masana'antar kannywood a shekara ta 1999 1999 kenan shirin da ya na farko shine fim din siraɗi sannan ya yi fina-finai ya fito a cikin fina-finai kamar haka a takaice ya fito a shirin zuma sharhi bakace kolo taraliya sansan gamsheka mu da nisa da cikin dare da kuma ma nasarorin da dan wasan ya samu ya zama best newcomer a zaben nomination da aka yi a fim din da ya na zuma wanda wannan a shekara ta dubu biyu da hudu aka bayar wanda kuma mtn ne suka bada wannan award din sannan ya ci best supporting actor a cikin fim din da'iman wato shekara ta dubu biyu da shashi da shi ma wannan award din mtn ne ta bada shi sannan kuma ya ci best popular actor wanda katsina hero katsina heroes su suka bashi wannan kyauta a dubu biyu da sha bakwai. a matsayin best popular actor da suka zaɓe shi sannan kuma na ji best supporting actor a da'imin in concert aka sake bashi wanda city award ne suka bashi wannan award na 2018 sannan ya ci best actor nomination na fim ɗin zan rayu da ke wanda shi kuma amal award session su suka bashi wannan award ɗin baya ga acting da yake yi shi lawal yahaya ahmad producer ne wanda kuma ya yi producing films kamar haka wanda akwai shanya akwai shanya akwai bani baki akwai kolo akwai sadaukarwa abin da ka yi sannan kuma dashen so ko ni ko ke sannan filmin shi na ƙarshe wanda yanzu shi ne yake kai kuma shi ne zamanto kusan mafi shahara daga cikin fina-finan da ake yanzu ne izzar so wanda fim ne na series wanda yanzu an tsaya a episode na 18 bayan sati biyu kuma za a ci gaba kada ku manta ku kasance tare da mu domin samun ingantattu kuma cikakkun tarihi ku danna subscribe kuma ku haɗa alamun ƙararrawan sanarwa da zarar mun sake duk wani bidiyon mu sai ya kasance a tafin hannunku kin gani ba shari ya koma alkhairi kuma na san yanzu take tana cike da tambayar me yasa duk tarkon da kika ɗaya min sai na fice to ki na suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin farauta da ake farauta ba a farauce shi ba haka kuma duk bishiyar da aka yanke ba a yanke ta ba sai dai sababin tozartar da tasbihi sun saba karɓa daga halal yayin da idan zan kai bakina sai na tantance daga ina na samu ta yaya wanda yake ci da halal kuma ya sha da halal za a kira shi da wannan wanda yake daga hannayensa yana cewa ya rabbi ya rabbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a amsa masa ba me yasa saboda yana ci daga haramun ne kuma tufafinsa haramun ne sannan ya yi guziri da haramun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta yaya Allah zai amsa masa to ga budadde wasiƙa zuwa ga mutane irin ga hadda masu kuɗin da talakawa da attajirai da masu kuɗin da kuma masu mulki idan a matsayin ka na bawa ka saka ba kai fitali da dokokin ubangiji shi kuma a matsayin sa na rabu ya kake ganin za ka kasance duk ran da ku haɗu shi ku kiyaye ubangiji shi ma sai ke zari suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa ku nemi tashar tumbin giwa a youtube sannan ku danna subscribe idan ya fito kuma ku haɗa da alamar ƙararrawa domin samun dukkanin bidiyon mu cikin sauƙi ba tare da ƙaƙƙautawa ba